daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai a kan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan ko yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, wato 3 da rabi na yamma kenan a nan Washington DC 8 da rabi kuma agogon Ghana. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa 'yan majalisar wakilai a Najeriya sun tattauna kan batun mika wa shugaban Gambiya yaya jami ta yin mafakar siyasa a Najeriya. Idan zai mika mulki cikin ruwan sanyi to ko me 'yan majalisar suka hango? su shugabannin suna tsoron idan sun ba da mulkin nan menene makomarsu musamman wajen bincike ko kuma mata kama da ɗauri yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku shin ya kuke kallon batun yi wa shugaban na gambia ta yin mafaka siyasa a najeriya idan har zai mika mulkin cikin ruwan sanyi lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan a jamhuriyar Nijar za ku ji ƙarin haske kan tattaunawar da ministan kiwon lafiya ya yi da masu ruwa da tsaki a sha'anin kiwon lafiya bayan da hukumomin ƙasar suka rufe wasu asibitoci masu zaman kansu amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. A cikin rahotonta na shekara-shekara da ta fitar a yau Alhamis ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta Human Rights Watch ta ce zaben shugaban amurka mai jiran gado donald trump tare da karuwan wasu 'yan siyasa masu tsima mutane a turai yana yin babban barazana ga siyasar kasashen yammacin duniya rahotanni mai shafi sama da 700 da ya nazari kan batutuwan take haƙƙin bal'adama a ƙasashe sama da 90 ya ce trump ya samu nasara a zaɓe ta wajen nuna 'ya'yanta ƙiyayya da kuma rashin haƙuri bisa ga rahoton zaben na trump ya nuna irin salon mulki na nuna karfi wanda ake ganin irinsa a kasashe kamar china da rasha rahoton ya ce trump da wasu 'yan siyasa a turai sun nemi mulki ta hanyar nuna wariyar launin fata kabilanci da kuma kiyayya da kuma bangaranci daraktan hukumar kare haƙƙin bala'adama ta human rights watch da ake kira kenneth roth ya ce zaben shugaban ƙasa na donald trump da shawarar ficewar burtaniya daga kungiyar tarayyar turai wani mataki ne na nuna bambancin launin fata da rashin haƙuri a cewar rahoto barazana ne ga demokuraɗiyya da kuma karuwa da ake samu a lokacin da shugabanni masu tsima jama'a suke jan ra'ayi 'yan ƙasa suna nuna cewa bakin haure 'yan tsiraru su ne ke haddasa musu matsalolin tattalin arzikin ƙasa da kuma hare-haren ta'addanci da suke gani a ƙasashensu su kuma 'yan ƙasan a cewar rahoton sai su fara ganin cewa yanzu ne za su samu 'yanci saboda bisa ga rahoton suna ganin yanzu ne za a kare haƙoƙinsu domin a baya ana nuna wato a baya bangare ɗaya ba a kare su kamar yadda ake kare sauran mutane shugaban kasar jibuti ya ce shugabannin afirka suna sane da cewa zababben shugaban amurka donald trump ba zai kula da afirka sosai ba amma yana sa ran kasarsa ta jibuti za ta ci gaba da kyakkyawar alaka da amurka ya ce afirka ba ta cikin tsare-tsaren kasashen waje na zababben shugaban na amurka donald trump amma dai mu jibuti muna da kyakkyawar alaka mai zurfin gaske da gwamnatin amurka wanda ina kyautu zaton za ta ci gaba da dorewa in ji ismail umar gule a wata hira da ya yi da sashen somaliya na murya amurka a yau alhamis wannan karamar ƙasa ta kasance a gabashin afirka tana kuma karɓan bakuncin dandalin sojin amurka a nahiyar afirkan a shekarar 2014 amurka da jibuti sun sanya hannu a kan wani shirin shekaru goma sha wato goma na hayar fili da amurka ta kafa sansanin sojinta na cam lemonier ana shan wa'annan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun fara taimakawa zimbabwe akan barkewar zazzabin typhoid amma wasu masu ruwa da tsaki sun ce gwamnatin shugaba robert mugabe ba ta ɗauki wannan batu da muhimmanci ba jami'ai sun ce wannan cuta ta kama mutane sama da 200 a birnin harari kuma ta riga ta kashe mutane biyu sa'annan kuma an gano bullar cutar a wasu sassa na zimbabwe ministan kiwon lafiyan kasar da ake kira david wato paririantua ya yi kira ga kasashen duniya da su taimaka musu kuma ya ambato irin manyan taimako da suka samu a lokacin bullar cutar kwalara a shekarar 2008 a wata hira da ya da 'yan jarida kakakin kungiyar likitocin zimbabwe na kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da ake kira fortune ya yamandi ya ce gwamnati ba ta cika sharuɗan haƙƙoƙin jama'a ba a wurin kiwon lafiya wanda ke kunshe a cikin kundin tsarin mulkin kasar a karon farko zababben shugaban amurka donald trump ya amince cewa rasha ta yi kutse a kwamfutar kwamitin zartarsuwa na jam'iyyar democrat a yankurinta na yin katsalandan a zaben shugaban kasar amurka a wani taron manema labarai na tsawon awa guda a jiya laraba shugaban sabon shugaban mai jiran gado ya musanta rotannin da ba a tabbatar ba da su cewa rasha tana da waɗansu bayanai marasa daɗi a kansa a taron manema labarai na farko da yi tun bayan lashe zaben shugaban kasa trump ya amince rasha ta yi kutse a kwamfutar jam'iyyar democrat da nufin taka rawa a zaben shugaban kasa na ranar 8 ga watan nuwamba da aka yi trump ya bayyana cewa china ma tana yi wa amurka kutse ya kuma ce kwamitin jam'iyyar democrat na kasa shine ya gaza kare kwamfutarsa trump ya musanta da kakkausan murya rahotannin da ba tabbatar da su ba cewar rasha tana da waɗansu bayanai marasa kyau a kansa. labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda makonni biyu bayan da gwamnatin kasar ta rufe wasu asibitoci masu zaman kansu waɗanda bincike ya gano cewa suna keta dokokin gudanar da wannan aiki. Ministan kiwon lafiya ya tattauna da masu ruwa da tsaki a sha'anin kiwon lafiya domin sanar da su cewa gwamnati na kan bakarta har sai ta tsaftace wannan fanni. daga yamai ga rahoton da sule mumuni barma ya aiko mana a ci gaba da daukar matakan sanya tsari a fannin kiwon lafiya musamman yanayin tafiyar asibitoci masu zaman kansu da dakunan sayar da magunguna har ma da makarantu masu zaman kansu da ke horar da jami'an kiwon lafiya ya sa hukumomi kiran wannan taro domin tunatar da su ka'idojin aiki in ji ministan kiwon lafiya dr idi iliyasu mai nasara kamar in ka ɗauki karamin likita bai kamata a ce tana haushi ba nauyi ai yara ta gwamnati kana haushe mutane ba a mina na kake ɗebe a ciki ba ya kamata duk aikin da ake yi duk wata akwai lokaci akwai kamar eh, bita ta wata akwai ta wata uku akwai wadda ake dur sahi abinda ake ladi a declaration obligatoire ya kamata duk likita mai zaman kanta in ta gano wani ciwo wanda ya kamata hukumomi su ya kamata wannan takarda ta aika kungiyar mamallaka asibitoci masu zaman kansu ta bakin shugabarta madam kasim ya safiyatu ta yaba da matakin na hukumomin kiwon lafiya sai dai abin na bukatar ana sara ana duban bakin gatari in ji ta babu gaskiya wanda bai cikin ka'ida ya ɗauki ɗauki ɗan malatu ma ya yi mishi magana rayuwa ba abin wargi ba ce na reda in baka da gaskiya in ka bi ka'idodi a rai amma kuma ni bani su a rai saboda rihewa koma bayan ƙasa ce tunda in wannan likita tana da mutum ɗari ko ɗari biyu ko hamsin ko biyar ne ma an maida su baya. Dakunan sayar da magunguna na daga cikin wuraren da ake yi wa kallon masu gudanar da aiki cikin yanayi na kara zube. saboda haka na tuntubi dr zabawo majalle amadu kusa a kungiyar masu sayar da magunguna farmasiyan karatun farmasi ko mutum bai zai shekara biyar bayan ya samu bakadi mutum ya sha karatu ya zo ya bude farmasin shi duk sahiya dan zaka wuta minti talatin ko awa ɗaya ma sai ka samu wanda zai tsaya diba maka kayanka sai ka ɗauki ma farmasi ma wanda zai tsaya ya zamna in baka kenan mu ba mu da wani fargaba da muna da takardun mu jami'an fafutukar da suka halarci wannan taro sun lashe takoban zuba ido akan wannan shiri Nuhu Muhammadu Arzika shine shugaban kungiyar MPCR. Kundin tsarin mulki na kasa ya kwatanta cewa dan kasa duka na da incin in bai lahiya a magani. Yanzu yau akwai da dama in ba su da lahiya ba sai yanzu zasu na ba. Kuma ko sun je babu kuɗi in baka da kuɗi yau kuma sai ka mutu gidan likita ko ta gwamnati ko ta fire. To ya za a ce kasar da muka ce kasa mai jin mun ce principe inta eh, eh, eh, justice social da solidarité nationale kenan ya kamata a tausaya ma juna ministan ya gargaɗi waɗanda suka tabbatar da ba su da izinin gudanar da aiki a wannan fanni su gaggauta rufewa kafin zuwan jami'an bincike don kauce huskantar matakin da a ƙarshen watan jiya ya ritsa da wasu asibitoci masu zaman kansu waɗanda aka rufe saboda saɓawa ƙa'idodin aiki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger likitoci masu kulawa da kulawa da yanzu kuma sai batun rikicin siyasar kasar gambia amma kuma za mu ɗauko bakin rahoton ne daga najeriya inda 'yan majalisar wakilai a najeriya suka tattauna kan batun mika wa shugaban gambia yi jami ta yin mafakar siyasa a najeriya idan har zai mika mulki cikin ruwan sanyi wannan kuduri da 'yan majalisar suka fara tattaunawa a kai shine yunkuri na baya-bayan nan da kasashen yammacin afirka ke yi da kokarin rarrashin shugaba jami kan ya amince da shan kayan da aka da yayi a zaben watan disamba wakilin mu madina dauda ta tattauna da dan majalisar wakilai honorable muhammad gausu boyi da ke wakiltar mazaɓar ringim da taura a jihar jigawa inda ta fara da wannan tambayar to a majalisar wakilai yau kun yi muhawara akan abubuwa da dama bari mu ɗauko da farko kan batun shugaban gambia mai sauka sheikh yahaya jami me ma ya fara kawo maganin gambia to za a iya tunawa akwai lokacin da shugaban kasa president muhammad buhari zai kawo mana budget an yi magana cewa za a za mu zauna da shi karfe goma sai aka ce ai yana gambiya wajen sulhu to wannan ta sa duk muka gano cewa eh wayanda ba san ma da matsalar ba suka sani to kuma sai muka ga irin abin da suka taru a matsayinsu na shugabanni da ƙungiyoyi na ecowas da sauran mutanen da suka ta shiga tsakani alhaji dr yahaya jami cewa ya yadda da zaben da aka yi domin ɗorewar demokuraɗiyya kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba to shine akwai abubuwa na da za a yi tuntuntuni a ciki an samu rigingimin nan da dama wadda kuma daga ƙarshe su shugabannin suna tsoron idan sun ba da mulkin nan menene makomarsu musamman wajen bincike ko kuma ma ta kama da ɗauri ko kuma in ma an kafa musu kotu a afirka ana zuwa hadda irin kisa ma to wannan ce muke ganin kowannan ce take hana shi alhaji dr yahaya jami ƙin ba da ko kuma ba da yadda da wannan mulki ko kuma sakamakon zaɓe shi ne wani daga cikin 'yan majalisarmu ya kawo moshin cewa me zai hana majalisarmu ta shawarci shugaban ƙasa ya masa tayi na mafaka ko wurin zama a najeriya domin idan ya samu wannan to ya san cewa najeriya ƙasa ce kamar uwa mabba da mama kuma ta sha yi ga mutane daban-daban kuma an sami zama lafiya wannan ce ta sa aka kawo wannan motion kuma muna sa rai cewa idan shugaban ƙasa ya yarda ya mata yin shi ma kuma idan ya yi tunani zai karɓi wannan ta yi domin a samu ɗorewar demokradiyya a samu zaman lafiya a gambia me yasa kuke ganin cewa shi dr yahaya jami da ke gambia zai karbi shawara irin taku ganin cewa dukkan matakan da kungiyar tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas din bai ma girmama su ba bai amince da shawarwarinsu ba bai kuma bi umarninsu ba me yasa kuke ganin zai dauki naku da muhimmanci to muna tunanin shi dr yahaya jami ai mulkin nan bai yadda ya sauka ba kuma bai gano illar ƙin yadda ya sauka ɗin ba wataƙila zaman da ya da shugabanni da ƙin bin umarninsu zai iya zama ya yi karatun nutsu domin ya san yadda aka yi da shugabannin da suka yi wannan kunnen ƙashi ɗin ko suka yi shakulatin bangaro da shawara da kuma yi musu ta yi don a zauna lafiya ai daman shi kamar rigima kamar fada ne wani lokacin idan ana fada aka ce daga farkon fada aka zo rabiya to ba a cika rabuwa ba amma aka nausu aka yi gumurzu da ka zo ka taba kowanne sai ya yadda so tunaninmu a yanzu ya yi wannan karatun ta nutsu idan an masa wannan ta yi da izinin allah zai iya karɓarsa honorable muhammad gausu ke na dan majalisa a majalisar wakilan najeriya a tattauna wasu da madina dauda yau kan wani batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku shin ya kuke kallon batun yi wa shugaban na gambia ta mafakar siyasa a najeriya idan har zai mika mulki cikin ruwan sanyi kafin mu buɗe mu bari mu shakata da wannan waka mu biya ta kano mu shige naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja hijja don sun kawo hijja ne mai daraja hamani aboki afuwaja daga nan muzi ya ce a fabolta su ma can sun yayanta musa a yau sun sabunta more zumai san sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Fakar da amanta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu agogo na cewa karfe 4 na yamma ne sura minti 16 ga kiranmu na farko da Kaduna wani ne kan layi? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. na Abubakar a fi sani da Malam cikin kare karamar hukumar Kubo. To muna jin ka Malam Abubakar. na ji dukkan abin da ake so a tattauna da akai Allah ya kama ku da alkhairi to gaskiya ainihin wannan rigima da kasar zambia. to hmm. gaskiya wannan abu da nan majalisa ta shiga wannan abu gaskiya abu ne mai muhimmanci hmm. tunda kasancewa idan a ce hankalin shugaban kasa buhari yana ainihin can to su suna son ka kamar da suka yi bayanin hankalin su ba yana wajen su zan kaga ba za a samu matsala hmm. hakan da aka yi gaskiya da a samu fakan a bashi in ji hajji a mulkin to wannan za a samu maslaha kuma ita najeriya za ta zama wata babbar kasa a wanda ba na afirka ba duniya gaba daya za su ainihin jingina mata allah ya sa wani abu ya kasance sosai daga abubakar da afisin da malam cikin kare to madalla mun gode malam abubakar daga kaduna bari mu je a maiduguri jihar borno wane ne kan layi malam aliyu ne yake magana daga maiduguri to muna jin kamala aliyu eh gaskiya dama najeriya ba karamin kasa ba ne dama ta saba karban mutane akan irin wayannan abubuwa don a jara afirka don ta taba karban idan mutane ba su manta ba kamar jos taylor so don saboda haka wannan abu ne wanda muke mara ba ya faru ko da yaushe duk wani abu da zai jara afirka a zo a yi don a samu ci gaban duniya gaba daya salamu alaikum kamar da lamun gode malam aliyu daga maiduguri wane ne kan layi kuma hello kana tare da mu ya kuma na ba da goyon bayan kayan da aka yi ma shugaban ƙasar gambia a baya mataki najeriya don a gaskiya duk wanda ke fargaban ya sauka daga milki a ce an kama shi an yi an kode cike shi to yana da kyau a bayan mafaka wani wuri ya samu kwanciyar hankali hmm. to madalla a mun gode malam aliyu daga maiduguri naziru naziru daga kanji to malam naziru mun gode kwarai da gaske lambar da za a kira dai ita ce biyu sifile biyu biyu sifile biyar biyu shida biyar biyar yau muna tattauna ne kan batun a tattaunawar da 'yan majalisa suka yi ta wakilai na kokarin aka ko za a iya baiwa shugaban gambia ta mafaka siyasa a najeriya idan wato har zai mika mulki cikin ruwan sanyi wa alaikum salam wane ne kan layi adamu jumba ne daga alkalere bauchi state to muna jin kama malam adamu yawwa shawaran da ainihin 'yan majalisar nan suka bari wannan ni ina gani ita ce daidai har in an bashi wannan ina gani sun lallabe shi dai aka yi nasara ya dawo nan in bai zamo da kwanciyar hankali a wannan kasa. Mm. ina fatan wannan shine shawari na hmm. to mun gode a malam adamu daga bauchi eh, ko da yake ni bako ne yau ne na fara shiga wannan layi allah sarki to muna matukar farin cikin kasancewa da kai tare da mu kuma da ka same mu a wannan lokaci muna godiya kwarai da gaske lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani kira mun kuma samu daga bauchin wane ne a kan layi a ba wasu ba ne mariga ne ina mariga lokacin da ne za su na ma ne bala bisai to muna jin kamalan bala eh, eh, ra'ayi na son maganan tattaunawa da 'yan majalisa suke yi na'am kan maganan ya jami mm. duk hanyar da za a je a samu sosai yana da kyau haka na mm. saboda a a so a sa kuma kasa cikin wani rigima a yadda suka yi yan majalisa ne ma yana goyon bayan su da su da Allah sa su lafiya to sai mu ce amin a malam bala daga mu ne da godiya malam bala ɗan yaya malam bala ɗan yaya to mun gode kwarai malam bala ɗan yaya daga jihar Niger ga kiran mun samu daga Potoskun wani ne kan layi na Potoskun kana jin mu to ina ga kaman hankalin shi ma baya nan wanda ya kira mu daga Potosum lambar da za a kira ita ce alhamdulillah wannan abin da ya cancanta yi kenan eh wa ne ke magana Ciyaman na yan baro daga Potosum Ciyaman to ka kira mu kuma kana wata harka daban akwai mutane kuma da dama a kan layi muna jin ka ci gaba eh shine nace shawaran da yan majalisar Najeriya suka yi aka bawa Adam Baro mafaka ba adama ba adama baro ba adama baro shi eh, eh, ake cewa ya lashe zaɓe shi kuma ya jami yake amincewa da yake kan mulki eh muna jin ka eh to wannan shine dama abin da ya kamata shi ma ya bada haɗin kai maza maza ya gaggauta yin haka an san wannan ta yi domin shine mafi alkhairi gare shi mm, amma man baka ganin wasu za su ga kaman in ya zo din ba zai samu cikakken kariya ba idan ya zo najeriya za a iya zuwa a iya kama shi ko kuma a bada wani sammaci da zai tilasta cewa lallai sai an kama shi daga wata ƙasa daban ko kotun hukunta manyan laifuka eh, to wannan abu ne dama da shi ma ya tsokalo ai sai dai ya haƙuri da abin da ya yi kawai don wannan din hausa suka ce wai rama cuta ga macuci a amma me yasa ka faɗa akwai abin da ya ne ya yi wani laifi ne a to ai tun da kaga shi ya cikin sa ne ya duru na mutum ya yi mulki shekara ashirin da biyu kuma dan an zo an kada shi zaɓe kuma ya zo ya amince daga baya zo ya nuna cewa bai amincewa ba to ya tuna wani laifinsa ne da ya yi shi yasa yake neman kuma ya abin nan to madalla mun gode chairman kenan daga fatiskum jihar yobe ga kiranmu a wani kira daga kaduna wane ne kan layi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. da warhaka. Sunana Murtala kuma ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jin kamalan Murtala a gurguje kai ne na karshe. To madalla gaskiya ni dama ba ga dalilin da zai sama a takura masa ba. Duba kowa ya san ya mulki kasar nan cikin zaman lafiya ba rikici ba komai. kuma shi da kanshi da bai so ya zaɓe mai kyau ma ba zai fito ya kafa kaga aka yana cewa hukumar zaɓe bai shiga harka ta ba ta aiki amma sai ga an masa wani abu da ba daidai ba to abin da ya kawai da muke fata shine cewa shi mai girma shugaban kasa mu mun san mai adalci ne kuma in ya yadda ya amince a bashi masauka a Najeriya da cewa ba za a zo a masa yadda aka yi mace Stelo ba to kaga in aka yadda aka yi masa yana aka sauran kasashe za su ce to mun gode a malam Murtala kamar afuwa lokaci ya kure da haka muka kawo karshen daukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Najeriya ta koma matsayin ta 50 a jadawalin mafifitan kasashe a fagen kwallon kafa a duniya na hukumar FIFA na watan nan na Janairu. Kasar ta kuma cira da mataki daya a sama inda ta kasance kasa ta bakwai a fagen ta a nahiyar Afirka. kasa da Senegal da Cote d'Ivoire da Masar da Tunisia da Algeria da kuma Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. to sai dai zakarun na afirka har sau uku suna da karancin damar ɗagawa sama a wata mai zuwa na fabrairu sakamakon rashin su a gasar cin kofin nahiyar afirka ta bana da za a soma jibi a asabar a kasar gabon a matakin duniya dai kasashe 34 na sama suna nan kan matsayinsu ba sauyi inda kasar argentina take ta farko a duniya brazil ta biyu kasar jamus kuma ta uku kasar algeria ta maye gurbin shahararren dan wasanta da ke fama da rauni safir teda da matashin dan wasa Ismail Banaka da ke taka leda a kulob ɗin Arsenal ta Ingila a jerin 'yan wasanta a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Teda ya sami rauni ne lokacin da kungiyar kwallon kafar kasar take atisaye a ranar larabar da ta gabata a shirye-shiryen tashin su zuwa kasar Gabon. Ismail Banaka dan shekaru goma sha tara haifaffen kasar Faransa ne ya kuma taɓa bugawa kasar ta Faransa wasa a rukunin 'yan kasa da shekaru goma sha takwas inda aka bayyana shi da hazikin matashin ɗan wasa. an haifi mahaifinsa ne a kasar ta algeria yayin da mahaifiyarsa kuma a kasar morocco lamarin da ya bashi cancantar bugawa kasar ta algeria wasa kasar algeria dai tana a rukunin bi ne a gasar ta cin kofin nahiyar afirka tare da kasashen tunisia da senegal da kuma zimbabwe hukumar kwallon kafar kasar china da kuma hukumar kafafen yada labaran kasar sun jinjina wa matakin hukumar kwallon duniya wato fifa na faɗaɗa yawan kasashe a gasar cin kofin duniya daga 32 zuwa 48 daga shekara ta 2026 shugaban hukumar kwallon kasar ta china chai jinhua ya bayyana lamarin a zaman wata dama ga kasar ta china domin cimma muradinta na komawa sahun gaba a sha'anin ta maula ya ce duk da yake da sauran tazarar lokaci zuwa shekarar ta 2026 to amma matsayar kaɗai da aka cimmawa za ta soma taimakawa ƙasar wacce yanzu haka take a matsayin ta 82 a duniya a jadawalin hukumar fifa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. Kasar Amurka ta yi Allah wadai da kakkausan lafazi a kan mummunan harin mota da wani ɗan ta'adda ya kai kwanan nan a birnin Kudus. Sojoji hudu sun mutu ciki har da wani ɗan ƙasar Amurka wasu su sha bakwai kuma sun jakkata. A lokacin da wata babban mota da wani balarabe ɗan ta'adda ya tuka cikin wani gungun sojoji da ke dab da wajen filin Armon Henatiu a kudu maso gabashin birnin na Kudus ranar 8 ga watan nan na Janairu. An ayyana mutuwar sojoji mata guda uku da wani namiji guda ɗaya nan take a inda aka kai harin. A cewar rundunar tsaron Isra'ila, wasu kuratan sojoji guda biyu su ma sun samu munanan raunuka, haka kuma wasu manyan sojoji da kuma kurata goma sha biyar su ma sun jikkata. Firayim Ministan Ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya kai ziyara wajen da aka kai harin tare da Ministan Tsaron Ƙasar Avigdor Lieberman jim kaɗan bayan faruwar harin ya ce an san wanda ya kai harin daga baya an bayyana sunansa fadi alkambar wanda ya fito daga wata unguwa da ke kusa da birnin kudus muna yakar wannan annobar kuma za mu magance ta za mu markushe ta'addanci kamar yadda muka daƙila wasu hare-haren a cewa firayim minista tanyahu da yake magana da manema labarai bayan harin magajin garin birnin kudus ner barkat ya ce Abin takaici ƙetar 'yan ta'addan da ke da niyyar yin amfani da kowace irin hanya don su kashe Yahudawa su kuma dagula harkokin yau da kullum a babban birnin Isra'ila ba ta da iyaka. Tabbas babu wata hujja a kan waɗannan munanan hare-haren na rashin hankali a cewar mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Muna tare da masu fifita ta'addanci yanzu da ma kowane lokaci, kuma muna kira ga kowa da kowa da su yada sakon cewa ba za a taɓa amincewa da ta'addanci ba. Muna kuma jimami da addu'a ga iyalan sojojin Isra'ila hudu da aka kashe. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan kuma shine labaranmu a takaice. da na shekara-shekara da ta fitar a yau alhamis kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce zaɓen shugaban amurka mai jiran gado donald trump tare da ƙaruwar wasu 'yan siyasa masu tsima jama'a a turai yana yin barazana ga siyasar ƙasashen yammacin duniya rahotanni mai shafi sama da 700 da ya nazari a kan batutuwan take haƙƙin bil'adama a ƙasashe sama da 90 ya ce trump ya samu nasara a zaɓe ta wajen nuna 'ya'yanta da ƙiyayya da kuma rashin haƙuri bisa ga rahoton zaɓen na trump ya nuna irin salon mulki na ƙarfi irin waɗanda aka saba gani a ƙasashe kamar china da rasha shugaban kasar djibouti ya ce shugabannin afirka suna sane da cewa shugaba donald trump ba zai kula da afirka sosai ba masu sauraro baki ɗaya abin ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ya kama za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da izinin allah yanzu madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatarwa da sa'ida hamdun da ta haɗa mana shi wannan shiri sai mu mr chan mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc